Akwai cutar kansa iri daban-daban da ke kama yara a Nijar da wani karan ba a ma san su sosai ba. Duka da yake ana ɗaukar ɗawainiyar masu wannan cutar kyauta a sashen da ake kula da masu cutar ta kansa a babbar asibitin birni mai. Ƙarin bayani tare da Dr. Sahadatu Adamu. Akwai ciwon kansa na yara. Yau shekaru uku kenan da muke ɗaukar nauyin yaran da ke fama da wannan ciwon. Kuma a kowace shekara abun karuwa yake Ciwon kansa iri-iri ne. wanda ya yawa shine na idanu wanda ake ce ma retinoblaston matsalar ita ce sai ciwon ya yi kamari ne ake kawo yaran likita sai komi ya lalace abin akwai wuya sosai na biyun shi ma dai ba sauki shine ake ce ma nephroblaston kansa na koda na yara na uku shine lesemi kansa na jini sai kuma lymphom na hudunsu su ne dai muke fama da su a wannan cibiyar da ke kula da ciwon kansa na yara ta babbar asibiti ta birnin yamai Ici à l'hôpital national. A naku bangare yaya batun ɗaukar ɗawainiyar marasa lafiya. Muna samun taimakon magunguna ta hanyar wasu ƙungiyoyi masu zaman kansu da masu hannu da shuni. Ƙungiyar da ke taimaka mana ita ce ta tarayyar ƙasar Faransa da ƙasashen Afirka mai kula da cututtukan ƙananan yara. Ta hanyar wannan ƙungiyar nema muka samu horo na kasancewa ƙwararrun masana kan ciwon kansa na yara. Ƙungiyar ce ke ba magunguna kuma take ɗaukan nauyin cikin yara kyauta ruwan Allah kan magunguna na ciwon na kansa musamman ma yaran da ke fama da ciwon kansa na koda. Ana bin su sau da kafa to yaran suna warkewa kwata-kwata. A yanzu haka muna da yaran da suka warke yau shekaru biyu kenan suna cikin ƙoshin lahiya. Yaya adadin yara da suke ɗauke da wannan cutar ta kansa a naku sashen? A nan cibiyar da ke kula da yara masu hama da cutar kansa a babbar asibiti ta birnin Yamai Adadin yaran ya kai yaro 60 zuwa 80 a kowace shekara. A shekara ta 2016 yawan su ya kai gomiya tara da hudu. A shekara ta 2017 yaro 65 ne. Wannan kuma waɗanda ke zuwa asibitin ne kawai. A shekara ta 2018 mun samu yaro gomiya tar da shida. Abin yana da yawa kuma yana tayar da hankali domin a kowace shekara adadin yaran karuwa yake yi.